وجود هذا من الأجر ربنا أجرنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا وفقنا للخيرات يا رب العالمين سبحان ربك تعمل العالمين وسلام سبحان الله ربك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مدخرة وندخلهم ذلا ظليلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم na nahmaduhu wannan fanka tana damu ne wannan fanka a kashe na nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa inna zakal hadith kitabullah وغير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مودفاتها وكل بدعة ضلالة وبعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبرك مودة سامدوا وانا يمشي na biyar ga wannan wata na ramadana cikin wannan shekara ta 1439 na hijirar maza Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da 21 ga watan biyar 2018 shekarun miladiya kamar yadda muka saba a kamar yadda muka saba za mu ci gaba da wannan karatu na alkur'ani mai tsarki mana na cikin suratun nisa'i aya ta 57 aya ta 57 Allah madaukakin sarki na cewa bismillahir rahmanir rahim wallazina amanu wa amilus salihati lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa nudkhiluhum sanudkhiluhum ah, Allah madaukaki take ce wallazina amanu wa amilu salihati kilhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajun mutahhara wa kilhum zillan zalilan a wannan aya wato tana magana ne akan hukunci da Allah maɗaukakin sarki ya yi wato kenan a baya mun karanta wa'ancan jama'u na farko wanda suka yi taurin kai a sakon Allah maɗaukakin sarki ba su bi ba suka yi rowa suka yi taurin kai suka kimin sakon Allah maɗaukakin sarki Allah ya musu barazana da ƙarshen su ke cewa da ya faɗi sakamakon su sai ce saufa nuslihim naran da sannu za mu shigar da su da bayan su kuma sai allah maɗaukakin sarki sai ya ambaci kuma muminai su kuma da nasu aikin to su ɗin ne sai allah maɗaukakin sarki su kuma su ma sai ya faɗi nasu sakamakon shi ne ce zina amanu wa Al-hati. salihati da kilhun jannatin wayanda suka yi imani sannan suka zo suka yi aiki na gari bayan imanin nasu to waɗannan za mu shigar da su cikin aljanna masu yawa wanda yake kolomu za su rika godana a karkashinta to abin la'akari anan nan ne, can allah madaukakin sarki ya ambaci yahudawa da makamantansu da mushrikan makka da makamantansu da ayyukansu sai yake saufa nuslihim naran kullama najda juluduhum badallahum juludan ghayraha za mu sa a wuta fata jikinsu ta rika konewa duk lokacin da ta kone mu sake mayar musu da wata har ma muka karanta magana athar na sayyidina umar inda yake cewa ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a kowane awa daya kowane dan wuta za a canja masa sa sau 120 wanda calculation din mai ba mu cewa a kowane minti da za a canja mutum fata sau biyu kenan to nan kuma sai ya ambaci kuma mutanen kirki sai ce wallazina amanu wa salihati a nan abubuwa guda biyu ya kamata a kare da su na farko shine imani na biyu shine aiki na gari kullun daga cikin abubuwan da suke jan hankalin mutum su rinkuda shi zuwa ga aljanna wayannan abubuwa biyu suna kan gaba imani da kuma aiki na gari imani kawai da muka sani shine mutum ya yarda da kaditakar Allah madaukakin sarki ya yarda da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma kama ayyuka na alkhairi wanda Allah madaukaki sarki ya umurce shi da kuma ayyuka na alkhairi wanda zai yi dan neman ƙarin lada a gare shi wannan shine ake kiran sa wato kenan imani har yanzu kuma amalus salih ne ma shi ba bai tsallake nan ba amalus salih ne duk aikin da mutum zai yi na alkhairi ko aiki na ibada ya zama wannan aiki yayi daidai da abin da Allah ya ce ayi wannan aiki yayi daidai da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kullum ya zama yana operating a cikin iyaka da'irar shari'a bai tsallaka da'irar shari'a ba sawa'un aikinsa na duniya na ku aikinsa na addini to wannan shine ake kina sa amalus shi shine aikin da Allah maɗaukakin sarki zai rika karɓa. to wayanda suka yi waccan imani suka zo suka yi wannan aiki na nagari Allah maɗaukakin sarki yake su "Sannu da Kilhun". jannatin da sannan za mu sanya su a gidan aljanna to a nan abubuwa guda biyu za mu lakar da su na farko sai ya ce sannu da kilhun. za mu saka su a can kuma ya ce saufa nusulihim da sannu za mu saka su me yasa wannan bambanci me yasa aka can aka ce saufa nan kuma sai aka yi amfani da sin sannu da kilhun saboda bambanci a nan shine mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kayan da masu malamai suka bayani shine cewa mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam mu ne al'umma wadda take ta ƙarshe daga mu sai aljanna saboda tsakanin wayancan al'ummomi da aljanna akwai nisa tunda adawa yau shekara dubu nau da balsu zamu dawa shekara dubu nau da sun dawa ma hakan nan mu ne al'umma ta ƙarshe ta haka daga mu duniya ta tashi sai shiga aljanna ko shiga wuta kuma mu din aljanna za mu shiga da ikon Allah madaukakin sarki to saboda haka shi yasa su can mu'minan eh, mutanen su sai ce saufa wato kenan ya nuna tsawon lokacin dan kuma sai ya ce sanu da kilku saboda haka da kace sai ya kulu sufaha'u da kace saufa ya kulu sufaha'u wancan yafi wancan wato kenan nisa kenan saboda haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi ya isharar cewa mutane mutanen duniya kamar misalin mutum ne ya dauki wani mutum mutane aiki ya ce ku zo kuma aiki zan ba ku kiraɗi ɗan ɗaya suka yi aiki tun daga safe har zuwa a zahar, suka ce kai sun gaji ya ce masu shi kiran ya ba su kiraɗi su ya sallame su ya ce wa zai ƙara sabin aikin sai suka ce za mu ci gaba sai suka fara daga zahar zuwa sallar lasar sai suka ce sun gaji sai sallame sai ba su giradi daya sai ya ce waye zai ƙara samun aikin nan daga nan zuwa magariba sai wani suka ce gamu amma za ka ba mu kiradi bibbiyu ya ce zan ba ku kiradi bibbiyu saraka misali na farko shine misalin yahudawa daga zamanin annabi musa har zuwa lokacin annabi isa guri ne wanda ke lens mai nisan gaske saraka an ba su giradi ɗaɗɗaya duk da sun fi shan wahala zamanin isa alayhi salatu wasalam zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 500 ne kawai bai faɗa kana za da al'asar ba su ma ba su kirari da daya sannan daga sallar la'asar zuwa magariba kuma zamanin mu ne mu musulmi amma kuma Allah madaukakin sarki ce zai ba mu kirari wato kenan guda biyu wannan misali ne annabi sallallahu ya buga a cikin Madina a gaban Yahudawa har haushi ya kama suka ce mun fi kowa shan wahala kuma sannan mu dina kirari da daya to saboda haka yanda Allah madaukakin sarki ya tsara abin kenan kaga yasa a lokacin su sai ce saufa a namu lokacin ku sai ce sanu wannan kenan na biyu ina za mu saka su yace jannatin aljanna kalmar janna ta fito daga wato kenan aljannu ne wanda yake nufin suturcewa suturcewa asalin aljanna wuri ne wanda ke a riga an suturce shi daga ba aka zana amfani da shi a lambu gona wadda aka kewaye ta ba lambu wanda aka shuka fulawoyi ba a a gona wadda take kamar orchard wuraren da take akwai bishiyoyi masu ‘ya'ya kala-kala to daga aljanna wuri ne wanda yake allah maɗaukakin sarki ya kewaye shi ya shuka bishiyoyi kala-kala-kala-kala a cikinsa ya sanya ni'ima kala-kala-kala a cikinta ya sanya ruwa ya sanya zuma ya sa wata ya sa komai ta yanda wanda yake cikinta za ta suturce shi ma'anar suturcewa a ran shi ne duk abin da yake bukata yana ciki don haka mutumin da yake da duk abin da yake bukata baya bukatar nema a wani guri wanda yake da abin da yake bukata ba shi da shi a yanzu shi shine yake bukatar ya tashi ya tafi wani guri nema to a lokacin kaga za a gan shi amma yanzu kana cikin masallacin na can in shekara talatin za ka yi ba abin da za ka bukata a rayuwa ba ka same shi ba kaga masallaci ya suturce ka to haka aljanna take ta cece mutanen da suke cikinta da duk abin da suke bukata don haka ba su bukatar su fita ballantana su je su nemi wani abu ko me kulla shay'in mutawaffarun fiha duk abin da suke bukata yana ciki shi yasa aka ce mata wato kenan a aljanna to wannan guri Allah madaukakin sarki yace nan ne zai saka su sofa muslimin a sawfa sanadkiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ita wannan aljanna da zai sanya su a ka'ida idan guri yana da bishiyoyi ni'imansa ba ta cika da sanyin gurin da iska da take kadawa wato kenan baya cika wato kenan sai ya zama akwai ruwa da yake gudana a karkashi duk wani wanda yake ba da labarin guri mai ni'ima zai maka magana guri wanda yake ruwa yana gudana bishiyoyi wato kenan sun riga sun lullube shi sun lullube kuma lullubewar bishiyoyin ma yana daga cikin fassarar aljanna domin jandu kamar da muka faɗa abu guni wanda yake sisirce ya lullube lullubewar shine cewa bishiyoyin da suke ciki sun lullube junansu wannan ganyen ya rufe wannan wannan ganyen ya rufe wannan saboda haka rana ba za ta shigo ciki ba za ta kare mutane daga wato kenan zafi tana karkashin ta zai sanyi kuma tun da ganyen bishiyoyi ne wato tsakaninsu akwai inda iska za ta shiga ka shi yasa kullum bishiya take da wato kenan ba da wannan irin ni'ima din za ta tare zafi ba zai shigo ba idan ka zauna a ciki wato kenan zaka ni'imtu zaka ni'imto kuma koda da daddare ne lokacin sanyi tsananin sanyi in ka shiga gindin bishiya kana tafiya a jeji in ka shiga gindin bishiya zaka ji dimi saboda mai ta tare sanyi tsananin sanyin da yake tafowa wato kenan ta kanta wannan haka ne ba kowa zai fahimci wannan yadda Allah ya tsara aljanna ba sai mutanen da wa'anda wato kenan suke cikin wato kamar sahara mutum da zai tafiya kilomitoci a cikin jeji ya samu guri dausayi da bishiyoyi limbo ga ruwa ga kome in ya shiga kai irin santin da zai yi saboda ni'iman da ya samu to haka Allah maɗaukacin sarki wato kenan ya tsara gidan aljanna kuma nan ne ce zan sanya su kuma a karkashin ta akwai wato kenan koramu koramu kuma kamar yadda zuwa cikin suratul muhammad akwai korama na zuma akwai korama na giya eh haka ne giya wanda ba ta juya hankalin mutane giya wanda take sa mutum kaifin tunani da sauransu akwai na ruwa ruwan kuma gaira asinin ko yawa ruwa wanda ke tacece ba ruwa da digege ba wanda ke abin nan ba to Allah ba sarki ya nufin zai sanya sa ne yace khalidina fiha za su dawama a cikin ta sannan sai khalidina fiha abadan za su dawama a cikin ta dawama ta har abada saboda abin da sa Allah madaukakin sarki ce abadan har abada nan abadan shine lokacin da bai da iyaka babu iyaka da a ce misali a kawo kana jin yunwa a kawo wani babban teburi a zuwa ajiye ga wani irin naman ga wani irin abincin ga wani abincin duk abin da kake sha'awa an tara a ciki an zo an zauna ga bukata ga sha'awa ga yunwa duk sun taru aka zo aka ji ga ruwa kala-kala masu sanyi sai aka ce to ka zo kai loma ɗaya ka tashi ka tafi abinka ya kake tsammani kai loma ɗaya ka zaɓi wanda kake so kai loma ɗaya katuwa ka tashi ka tafi abinka ka gani imar rigegge ce yanzu duk irin ni'imar da take cikin aljanna na a ce zaka je kai shekara miliyan ɗaya ka fita bayan miliyan ɗaya fa zaka fita to duk ni'imar nan baki zaka rika ganin ta kullum kullum kana ce ma za ta rika tsaya maka anan saboda tunanin yadda zaka fita kama a tara wani abincin da ce kai loma ɗaya ka tashi a gurin to sau da haka sai Allah madaukakin sarki ya nemi kwanta da hankalin mu'mini sai ya ce har abada za su zauna a cikinta. za mu zaunar da su Allah madaukakin sarki ya ce har abada to idan mutum ya zauna ba matsalar ci ba matsalar sha ba zafin rana babu komai sai ni'ima to duk abin da yake bukata shine wato aboki ya zama sana haka Allah madaukakin sarki ya ce zai ba su lawan fiha azwajin mutahhara Allah madaukakin sarki ya ce suna da mata a cikin wanda suke tsarkakakku mata wadda suke tsarkakakku Allah madaukakin sarki ya sifata su da sifa wurare da daman gaskiya cikin suratul baqara Allah ce walahum fiha azwajun mutahhara wa fiha khaliduna mutahhara irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ɗayan su za ta leko duniya hasken fiskan ta zai sa ba za mu kada ganin hasken rana ba kada kada ganin hasken rana da ɗayan su za ta jefo gyalanta ko hijabinta duniya to da duk wani namiji sai ya zama ba namiji ba da ɗaya su za ta ɗaga hannunta haka to za ka ga ɓargonta a cikin wata kenan abin ɗinta kamar ruwa a cikin kwalba farar kwalba yadda za ka ga ɗan juya ka ga idan gudun iskan nan yana juya ko yana abin hakan nan saboda allah maɗaukakin sarki ya sanya su a ciki ya halice su don wannan ya kuma wata kenan tsarkake su duk da cewa an ce matan aljanna wanda suka biyayya to za su fi su kuma wato kenan tsarkaku a wannan lokacin sai sai ce wanda yake ruhu zallan zalilan za mu sanya su a kuma cikin inuwa wadda take ainihin wadda inuwa wadda ta inuwanto kamar da muka yi bayani a farko abin da yasa Allah ya karkata sai ce zallan zalilan saboda a nuna maka karfin inuwa din ta yanda bishiyoyinta sun daya a jikin daya daya a jikin daya ganyen su kuma wani akan wani wani akan wani wani kamar da muka yi bayani ta yadda iska za ta iya shiga ta ciki amma rana ba za ta shigo ba ko zafin rana ba zai shigo ba saboda karkashin kuma ga ruwa saboda kullum a cikin eh, abin nan daidai ke kaman ka kwatanta mutumin da zai shiga cikin AC amma kuma mutumin da zai shiga cikin AC kaga ita iskar cikin AC saboda akwai wasu sinadaran da aka hada ta da su ko kuma take ma'amala da shi idan ta kai wani stage tana cutarwa to amma iska ta aljanna wanda Allah madaukakin sarki ke sanya wannan bishiyoyin a karkashin wannan bishiyoyin ita ku bata da cutarwa sai dai wato kenan asalin sanyi wato kenan na ni'ima to Allah madaukakin sarki yayi alkawari zai sanya su a wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin aljanna akwai bishiya daya wanda yasiru rakibu ta hata zillaha mahayi akan ingarman doki zai tafiya tafiya shekara 500 a karkashin inuwar daya inuwar bishiya daya Allah ce wa zillin mamdud kaga ta zama zillin mamdud inuwa wadda take shimfiɗaɗɗiya kawai kuma duk abin da kake so zai zo a jefar a gindin wannan bishiya sai lokacin da ka ga dama ka kwanta sai lokacin da ka ga dama ka tashi sai abin da ka ga dama ka tunda ba za a ce tashi ka je kai sallah ba ba tashi ka tafi kasuwanci ba tashi ka tafi makarantar boko ba tashi ka je makarantar islamiya babu zo ka warware wani rikici tsakanin wani da wani babu wani kwankwasa maka gida da Allah taimaka makamin da kaza ko kuma da Allah tashi mu je guri kaza duk wannan abubuwan an riga an wuce su saboda haka sai abin da kake bukata kuma duk abin da kake bukata zai zo shi da kansa a gurin zai zo shi kullama eh, rizqu min min samaratin rizqan qalu zai alladhi a abisa kuma menene eh, Allah kwakin take yake cewa ha daniyatun daniyatu. duk abin da in mangoro kake so kawai mika hannun ka zaka yi ka cira idan shan zai tafi lu sai ya zo ya kawo maka irin wanda kake so variety din da kake so ka cira da irin nuna da kake so ka cira ka ci da irin sanyin da kake bukata a jikinsa in ayaba kake so za ta zo in ma ka cira ka ci mangoro ne da sai ya sake dawo maka in ka cira ko ba za ka ji ba kullama rizqu min min samaratin kalu hada hadha ladhi rizqana min qabl wa utu biha mutashabiha saboda haka duk wa'annan ni'imomi ne a cikin aljanna amma fa Allah madaukakin sarki a nan ya ce ya tara wallazina amanu wa amilu salihati wanda suka yi imani suka yi aiki na gari kuma mun faɗa cewa aiki na gari shine aikin da Allah ya ce a yi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi wanda in Allah in kai Allah zai baka lada ba aikin da mutane suke kirkira ma kansu da sunan addini Allah bai ce a yi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce a yi ba kuma suna yi da sunan addini kuma su ce ranar lahira sai Allah ya ba su ladan wannan abu a kullum muna magana cewa mutum ya kokari ya aiki na gari aiki na gari shine aikin da yake da lashin daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sune Allah ya tanada musu wannan duk wanda ya asara wannan ai kanka abin bai yi ba Allah karka samu na cikin masu asara Allah madaukaki zai kika samu na daga cikin da za su ribaci wannan to mu je malam إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل hmm. إن الله نئم ما يعظكم به hmm. إن الله كان سميعا بصيرا Allah madaukakin sarki ce inna Allah ya amurkum lalle Allah madaukakin sarki yana umurtan ku an tu'addul amanati ila ahliha duk amana a dauka ame da ita a wanda suka cancance ta mutananta kawai za hakamtun bainan nas in za ku hukunci tsakanin mutane Allah yana umurtan ku an takumi bil adali ku hukunci da adalci inna laha iman madalla da yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsara al'amuransa inna laha ka sami an basiran Allah mai ji ne Allah kuma mai gani ne a nan Allah maɗaukakin sarki ya tirato mu akan wata kadiya an gama maganan kafirai an gama maganan muminai an faɗi makomar kafirai an faɗi kuma komar muminai an gama da wannan yanzu Allah madaukaki sai ya kawo mu wani kadiya kuma daban ita ce wato kenan ta amana da kuma adalci na abubuwa guda biyu amana da adalci inna allaha ya'murukum an tu'addu al ila ahliha Allah na umurta ku da kuma da amana zuwa ga mutananta idan an ce amana amana shine abinda yake hakkin wani a kanka hakkin da aka baka a matsayin wato kenan yarda wato misali yanzu idan zan baka ajiyar dubu ɗari amma sai da nasa alarama ya zama shaida wannan ba amana ba ne ba amana ba ne na dai baka ajiya ko kuma wani abu wanda ke yana da wani sharɗa wani sharɗan wasu sun san shi wannan ba shi ake kiransa amana ba amana wanda zan dauka da baka tsakanina da kai Allah shine shaida kuma dan na yarda da kai na aminta da kai shine wanda kana da yancin ka ce eh akwai wannan amanar ka bani a'a ni baka bani ba kana da yancin ka faɗi wannan saboda babu wani shaida akan wannan al'amari in ba Allah madaukakin sarki ba wannan shine ake kiransa wato kina amana wannan shine amana to irin wannan din Allah madaukakin sarki yake umurtan ku kuma da ishi zuwa ga wato kidan ahalinta malamai da suka nazari a ƙarshen wannan aya sai suka karanta amana din suka kakkasa ta kashi kashi akwai amana tsakaninmu da mu da ubangijin da ya halice mu wanda Allah yake bukata mu biya wannan amana din akwai kuma amana wato kenan tsakaninmu a junanmu wadda ita ce zan ba da misali da yadda take mu mutane a junanmu akwai kuma amana tsakanin ni da raina wanda ake bukata amanar kaina ne kuma na bukatar kuma in ba da ita a kan nawa wayan abubuwa guda uku duk inda aka samu tawaya dan Allah zai samu matsala amana da take tsakaninmu da ubangiji Allah maɗaukakin sarki ke cewa inna a waddana amana inna aradana amanata. ala samawati wal ardi wal jibal wa baina an yahmilnaha wa ashfaqana minha fa hamala al insan innahu kana zaluman jahula Allah madaukakin yake ce haƙiƙa mun yi tayin amana a samai, da kasai da duwatsu da sauran duk abubuwa amma sai suka ki karba sannan suka ji nauyin karban ɗan adam yace bari mu gada Allah ya ce innahu kana zaluman jahulan abinda ake nufi a nan ne wallahu a'lam Allah madaukakin sarki irin wannan amanar wadda take kake da yanci a baka freedom na yi ko kar haka mai da muka bada misali lokacin da dauki naira dubu ɗari na baka babu wanda ya sani tsakanina da kai sai Allah Allah ma lokacin ban da lafiya ne ko tafiya zan yi in je na mutu idan na mutu yanzu wannan na 'ya'yana ne da haka in ka gada ma za ka iya cewa babu komai tsakaninmu da kai in ka gada za ka iya tasowa da kanka ka zo ka ɗauka ka bewa ‘ya'yana wannan ikhtiyar kenan to irin wannan zaɓin allah maɗaukakin sarki ya bawa ta yin duk a samai da kasai akwai matsala guda ɗaya a lokacin da ake karɓan amana ta yi zuciyar mutum za ta iya yaudaransa ta nuna masa cewa e zai iya ɗaukan amana kuma zai iya barwa ba zai yi tunanin lokacin da za a zo a bukaci wannan amana din ba da ya yi wannan tunanin kuma yi tunanin cewa mai yiwa lokacin za ta iya samun matsala al'ala da ba zai karba ba wannan irin tunanin shine sama ta yi shine ƙasa ta yi shine kuma abin da duwatsu suka yi da karban amana abu ne mai sauki amma ranar da za a ɗauki amana a da ita abu ne wanda ke kuma mai tsananin wahalar gaske sai wanda Allah madaukakin zai kiyaye dan haka da suka ga wannan amana sai suka ce a ba bayyana an laha wa ashfaqana minha suka ce ba za su ɗauka ba me yasa a an za jin nauyi saboda ranar da za a biya dan haka sai da sama da ƙasa da rana da wata da tauraru da duwatsu sai duk Allah madaukakin sarki sai ya zama da su wato kenan musayyarun wato in an ce musayyar shine sai abin da aka dora su kai rana yanzu kullum za ta fito ta fadi ba ta da injin da ce ba za ta fito ta fadi ba ba ta da zaɓi. wata zai fito ya kwana sakara ya tafi abinsa ba shi da zaɓi kuma da ne aikinsa dabbobi abinda Allah maɗaukaki sarki ɗora su a kansa shi ne aikinsu ba su da zaɓi ba su da ƙasa wannan da muke kanta ba ta da zaɓi amma ɗan adam sai ya ce a bashi zai jarraba a rashin ta yi akan bar araha ko eh, a rashin ta yi akan bar araha za a kace bismillah ga Allah da sarki sai ce innahu hukana zaluman jahulan hakika dan adam ya kasance mai yawan zalici ne mai yawan jahilci zaluman anan shine wato kenan eh, eh, shine wato kenan bai ya kamata yayi tawadu bai tawadu ba sai ya ce zai karba wala Allah da bai ce a bashi ba sai Allah madaukakin sarki ya kallafa masa to sai Allah ya taimaka masa a tunda aka ce ya ce a bashi ya jarraba aka ce to je ka jarraba jahulan shine ya jahilci lokacin biyan amanar idan lokacin ya yanzu zai da Allah a jami mu naira dubu ɗari nan mana to shi kenan yanzu kam zuciya za ta iya wala mu zan iya karɓar da ba komai kuma ni mai mutumin kirki ne kuma zan iya ajiya zan yi amma daga nan zuwa shekara daya menene kaje ka zo kaje ka zo kaje ka zo wata rana matsala za ta ke taɓa ni sai ɗan zari dubu biyar kawai a ciki dubu biyar kawai dan yi wani abu sai dan ci sata wata rama abu sai zo ɗauki dubu goma kai wata rana ɗauki dubu automatically kafin lokacin ya cika sai ya zama ran da za a kawo kuɗi a guri na babu sai dubu kuma banda Allah ba babu wanda ya sani ni ne zan ba da wannan kudin kaka zan iya denying sai ne shiru abuna ba wanda ya sani ko kuma madun kudin sun kare to saboda jahulan ne li waqtil ada'i ya'ani waqtil ada'il amana ya jahilci problem din da zai fuskanta a lokacin da zai biya wannan amana din to da ka shi da sai Allah madaukakin sarki ya zarge shi da wannan al'amari ka kaga yanzu anan Allah madaukakin sarki ya kallafa mana daga cikin amanar da ya kallafa mana shine cewa kadaita shi da muke tauhidin sa Allah madaukakin sarki ya in mun yi tauhida ba mu dama in mun ga dama mu yi tauhidi in mun ga dama mu yi shirka haka ne in mun ga dama mu yi sallah in mun ga dama mu yi kiyin sallah in mun ga dama mu yi azumi in mun ga dama mu shiga daki mu sha ruwa yanzu kwana na ke jin wani report kwana nan wasu a tsaukwar a cikin kasuwar kasuwar nan suna zaune a kawo awara su ci a kawo menene su ci a kawo sigari su sha a cikin wannan ramadan din a wannan garin nan a cikin ramadan din wannan ramadan na banan nan saboda me sun jahici ranar da za a zo aiki kirkike to wannan akwai bukatar dan adam tunda an ce amana wani abu ne wanda yake haƙƙin wani ne a ka wanda za ka ɗauka ka bayar kuma kana da zaɓin ka bayar ɗin ko ka ƙi bayarwa kai yi mursisi a kai to zura ka haƙƙoƙi na ubangiji allah maɗaukakin sarki lallai akwai bukatar mu yi ƙoƙari mu mu mu mu ƙoƙari mu biya su haka kuma haƙoƙi da suka shafi wato kinan tsakaninmu hakokin da suka shafi tsakaninmu duk lokacin da ya zama wannan abu haƙƙi ne na wani a kanka kuma kana da yancin ka bayar kana da yancin ka ɓoye ka ƙeji nayi to ka ji tsoron wannan al'amarin a yi ƙoƙari wato kenan ya zama an biya shi na taɓa karanta kisan wani ɗan bani isra'ila zai yi tafiya neman kuɗi sai ya zo ya samu wani mai kuɗi a garinsu ya ce wa ne zan yi tafiya amma na bukatan dinari dubu daya zan tafi nema zan yi amfani da shi in tafi in je can gari kaza na yi kasuwanci na yi komai in san samu wasu abubuwa saboda gidana za ka ka bani amana ai ka bani aran naira dubu ai dinari dubu daya sai ce ba zan hana ka ba amma ka kawo shaida sai ya ce kafa billahi shahidan Allah kaɗai ya isa ya zama shaida tsakanina da kai ya ce suna da Allah ya zama shaida sai ya ce to kaje ka kawo mai lamani wanda in ba ka biya ni kudi na ba shi zai biya ni shi zan kawo mai biya ni sai ya ce kafa billahi kafilan Allah ya isa ya zama kafil ko wakil a cikin wannan lamarin shi kenan sai kirga dubu sai bashi sai tafi yadda ya shiga kogi dama bakin kogi suke ya shiga kogi kwale-kwale ya dauke shi tafiya mai nisa aka sauka ya je guri ya je eh, fara kasuwancinsa yana kasuwanci Allah na buɗa masa yana kasuwanci Allah buɗa masa wuf sai ga cewa gobe ne nan alkawari da suka yi tsakaninsa shi da shi in ga babu wanda sani bar gasu sai ubangiji in ya gara zai ce baka bani ba ba da ya tunani suke kenan maza maza sai ya tattaro kuɗi sai ya zo shi bakin kogi sai aka yi rashin sa'a a nan babu kwale-kwale babu dalilin kwale-kwale ya inda zai sa kansa ta ka maza maza sai shiga jeji sai samu icen marya sai fafe ya fafe ya fafe ya fafe sai cusa dinarin nan guda dubu sai kawo wani abu ya toshe ya toshe ya toshe ya daure kawai ya rubuta wasiƙa ga dubunka na turo maka cikin wannan dama kuma sun yi a ranar shi mutumin zai zo bakin kogi ya tare shi wanda aka yi ta yi mai kudi ya zo bakin kogi babu kwale-kwale da ta zo shi ku da ya sassaka sai cusa sai jefa icen nan a cikin ruwa sai ya ce ubangiji Allah lokacin da na karba na ce kai ne kafili na ce kai ne shaida ga wannan abun a kai mawa ne ko sai ya jefa sai kira sai abu ya tafi tafi tafi tafi wanda mutum ya zo babu can ga wani ice yana murginawa a bakin ruwa ya yi ta jan harshe mutum bai kawo masa kudinsa ba ya yi ta jan harshe da kashe zai tafi sai ɗan ka kali itace sai ɗauki wani masu ya haɗa ya tafi da ya je gida sai kwakwafe sai ga kudi a ciki ya ga kuma wasiƙa sai gode wa Allah shi kira wadda kuma ya je cigaba da kasuwancinsa amma duk ba su samu kwanciyar hankali ba ko ran da ya dawo sai sake mulmulowa guda dubu dinnan dinarin nan sai kawo mutum ya zo ya bashi hakuri dan Allah dan annabi kai hakuri wallahi ranan nan na zo na nemi kwale-kwale in ba da sako ban samu ba amma ga dubunka na saba maka alkawari amma dalla kai hakuri sai ya shiga sai ya dauko icen marya sai zo nuna masa ce ga wayannan kudin ba kai ka turo su ba sai ta ato bani tsammanin sun iso ba kaga wani lokaci dan adam idan yana da niyyar ya biya Allah madaukakin sarki yakan taimaka masa amma in niyyarsa dama ba ya biya bane ya cinye ne to sai Allah madaukakin sarki sai ya kyale shi sai Allah madaukakin sarki sai ya kyale shi to wai irin wannan akida ya kamata a cikin zuciyar musulmi duk abin da haƙƙi ne na wani akan ka ka dauka ka mayar ka ba da wannan abin shine ka ba da wato kenan amana mun gane wannan shine amana da take tsakanin mu kenan mu a junan mu sannan amana ka ta kanka shine kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wa Abdullahi bin Amr bin al-Asi ko kuma wani daga cikin sahabbai inna li nafsika alayka haqq ranka tana da haƙƙi a kanka ko kuma da mai ta'alimin ta alaiki ta nafsuka matsiyatuka farfuk biha saboda duk abin da zai kai ka wuta karka yi shi duk abin da zai cutar da kai karka yi shi kana da yancin ka shagiya kana da yancin ka bari amma in ka shagiya nan ga matsalar da za ta kawo maka a jikinka kana da yancin ka sha taba kana da yancin amma in kai illar za ta dawo kanka ta wani lokaci kana da yancin ka ƙin yin sallah a karka yi mana to ba yi ba shikenan amma illar ran da aka tsoma ka a cikin wuta to ranan da ka san abin nan so da ka du abin da zai cutar da kanka da kanka to sai aka ce kai ka kiyaye in kai haka nan ka ba wa kanka amana da ya kamata ce ka biyo kanka so da wannan yana da cikin abubuwan da ya kamata mu abin nan to Allah madaukakin take anan cewa inna Allah ya amurkum an tu'addul amanat ila ahliha Allah madaukakin sarki yana umurtan ku da ku mai da amana zuwa ga ahalinta wannan aya ta sauka akan kes din Usman bin Abi Talha a lokacin da aka ci maka da yaƙi kafin nan kun san dama ɗakin ka'aba da yana nan sannan ɗakin ka'aba na akwai masu kula da shi hashin bin abdul yana cewa eh, ya ya ya an ya An tun antum jiranu baitullahi ko bi wilayati wa kasakun bi minane to ya zama su suke kula da ɗakin an ba su kala-kala akwai masu sudana akwai masu rifada akwai masu sikaya duk waɗannan kowane gida kaza su suke kula da kidin masallaci gida kaza suke kula da ruwan masallaci gida kaza su suke kula da baki gida kaza su suke kula da ginin masallaci akwai masu kula da rigar masallaci to usman ibn abi talha kidin masallacin ɗakin ka'aba hannunsa yake yau an ci makka da yaki manzan Allah sallallahu ya cikin maka aka ce ya kawo ki za a bude cikin ƙaryar ɗakin Ka'aba annabi sallallahu zai shiga ce wallahi ba zai bayar ba aka ce manzan Allah ne yace da na san manzan Allah ne da ba zan ja da shi ba ta haka ban yadda ba dina Ali daga masa tsaye fizge abin a hannunsa ke din aka ji aka bude manzan Allah sallallahu ya shiga ya shiga yayi sallah a ciki aka rurrushe ɗakin gumaka aka kamar komai da komai ana gamawa sai ga aya ta sako inna allaha ya amurkun an tu'addul amanati ila ha. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai na alto ga fiki din daga karba mana <laughs> go maza maza ka biyar ya je ya same shi ya ce masa dan Allah kai hakuri kai hakuri mala usman kai hakuri ai mu da ku kaza kaza kaza kaza kaza sai ce masa masa masa akrahata wa azaita walima turakik ai da ka takura ka cutar kayi nuna isa da meme da sauransu ko yanzu kuma ka zo kana lallaba me ya zaka ce ai Allah madaukakin sarki da kansa mu ɗauko ke ɗin mu kawo maka ya karanta masa ayoyi musamman ya shiru ce dan ni <laughs> sai ce wallahi ne ma na musulunta yace kawai kalmar shahada sadaka aka dauki wannan amana wato kenan sai aka mayar masa to da haka a cikin komai mutum ya tsaye nazari al akalla ka zama kafitar da kanka kaga kenan yanzu idan wani a tsakiyar gidanka akwai amana a ofis ɗinka akwai amana makarantarka akwai amana gonarka akwai amana harkar kasuwarka akwai amana harkar mu'amala da zama da ake a gindin bishiya akwai amana na haƙoƙin mutane a kanka da sauransu duk da za mu kula da wa'in na abubuwan sai ka ga wato kenan mun zanna lafiya kaka Allah madaukakin zaki kita inna Allah ya amuru ya amurkum an amana amanati ila ahliha sannan sai ya wai wa idza hakamtu an takumu bil adli idan za ku yi hukunci ku hukunci da adalci ku yi hukunci da adalci anan malaman tafsirin suka ce abin da ya sa Allah ya ce in za a yi hukunci a yi adalci ita waccan amanar da Allah maɗaukakin sarki ce kowa ya riƙe amanar ta take kansa kowa ya ba da haƙƙin da yake kansa ya bayar zace idan malami ne kai abin da Allah maɗaukakin sarki ya baka na ilimi wannan amana ce daga cikin riƙewar sai ka isar da sako in mai ƙarfi ne kai Allah ya baka ko mulki ya baka wannan abin da ya baka nan amana ce saboda haka sai ka rike wannan amaran in kaifin basira Allah ya baka in dukiya Allah ya baka in mai Allah ya baka duk abinda Allah maɗaukakin sarki ya baka amana ce ya baka akwai bukatar wato kenan kai amfani da ita wajen ci gabatar da addinin musulunci da al'umman da ka samu kanka wato kenan a cikin ta to inda kowa zai rike wannan amanar to ba a bukatar adalci a rayuwa ba a bukatar to menene adalcin duk abin da yake kai na bayar abin da kake kanka ka bayar ba wani ba kare bin da moto ina maganin adalci da za ta taso ba maganin adalci ba ma bukatar adalci to amma Allah maɗaukakin sarki shi da ya halitta ya san cewa wasu daga cikinmu mu 'ya'yan adam ba za su iya ɗaukan wannan amana su ba da ita da kamata ba don haka shine ishu na adalci kuma sai ya biyu so da haka idan ka tabbatar ka bayar ba yanzu sai a bukace ka da adalci kenan amana amana matsala ce wadda take tsakaninka da wani haka ne wanda kuma kake da iktiyari ka dauka ka bayar ko ka hana amma in an ce adalci ko matsala ce wadda take tsakanin wani da wani kai baka ciki yanzu kai ne za ka yi hukunci a tsakaninsu saboda wani ya kasa ba da amanar wani wani ya kasa ba da haƙƙin wani da yake kansa to anan saboda Allah madaukakin sarki sai waɗansu ba za su ba da haƙƙin waɗansu ba da haka sai ya ce to ai adalci a lokacin wata gidan hukunci don haka a lokacin za ka hukunci sai aka ce wata gidan kai adalci a tsakanin mutane mun zane wai za ka kamtu bayanan nasi an ta hukuma bil adli wannan kuma sawa'un wato kenan kai shugaban kasa ne ko gwamna ne ko sarki ne ko waye duk matsayin da kake rike da shi ana bukatar wato kenan adalci tsakanin mutane wanda kuma inda za a yi adalcin lau an safar nasu lissarar halkazi ko inda za a yi adalcin da nan ma za a zanna lafiya to haka shi adalci kenan magani ne na rashin riƙon amana da an rike amana da ba bukatar mu zo kan babu adalci to amma da aka samu matsala sai aka ce to ai adalci to adalcin kuma zai magance waccan matsalar da muka samu a sakamakon rikewa rashin rikewa wato kenan asalin amana sai suka ce ko a dan kankanin abubuwa sai idina ali Allah madaukakin sarki ya yarda da shi sai ɗansa Hassan ɗansa Husaini Husaini yana ƙaramin yaro sai wasu 'yan yara suka zo wurin sai hukunci tsakaninsu ɗaya ya yi rubutu ɗaya ma ya yi rubutu nawa ya fi kyau yara ƙanana fa irin masu koyan alifin ba'u shi kuma ya dan dara su a lokacin suka ce ayyuna ajwadu kaɗan sai suka kira shi sai na ali ya ga lokacin da suka kira shi ya ji kuma tambayar da suka ya yayi shuru yana kallo ya yaran nan dai sai kira shi tukun kafin yi magana sai ce zo wannan yara ƙanana ne masu wasa ne fa yara wa yara kuwa masu wasa da kudaje yara ne fa suka ce kai hukunci a cikin su rubutun waye ya fi kyau saboda haka wannan kai hukunci tsakaninsu da adalci domin Allah zai tambaye ka akan wannan ranar tashin alkiyama Allah zai tambaye ka akan wannan ranar tashin alkiyama akan matsalar yara fa saboda haka da yaran za a rike musu adalci akan irin wasu abubuwan da su haka suke gani kullum ba a abu wasu abubuwa a dukunkune daga ba su gane cewa ashe ba haka aka iya kama a musu ba da duk za su tashi da mutane da abin da ɗabi'a wanda take mai kyau da tarbiyya wanda take mai kyau da ladabi da tsari wanda ke mai kyau to sadaka idan har a yara masu wasa sayyidina ali zai ce ɗansa ya yi adalci a tsakaninsu don allah zai tambaye shi ranar tashin alkiyama fa min babu aula a ci a cikin sauran al'amura wato gidan mai adalci wai za a kamtun bainan nasi an takun bil adal ai ma'ana inna allaha ya amurukum idza hakamtum bainan nasi an takun bil adal Allah madaukakin yana wurtan ku in za ku hukunci tsakanin mutane wato ke dai ya zama kunyi da adalci akan wannan inna allaha iman ma da yadda Allah madaukakin sarki yake tsara lamuransa duk abin da Allah madaukakin sarki ya tsara zaka ga akwai hikima a cikin sa duk abin da Allah madaukakin sarki ya tsara zaka akwai hangen nesa a cikin sa duk abin da Allah ya tsara zaka ga shine solution babu wani solution kuma bayan wannan babu wani gaskiya babu wani adalci babu zaman lafiya babu sai dai akan wannan an ce wata rana wani eh, lokacin umar bin abdulaziz yana kalifancin al'ummar musulmi wani gwamnansa ya aiko masa tambaya mutane taurin kansu ya yi yawa yadda ba sun fara yawa yan shaye-shaye sun fara yawa ya kamata in aka ce abu mutane akan wato kenan eh, maganan daidai wa daidai da adalci da sauransu nan mutane duba wadewa za su yi sauraka ba shi dama ya tsananta musu sai ce musu a'a fa minhum ala kitabillahi ka bi da su da akan abin da yazo a cikin littafin Allah domin mutane idan alqur'ani bai gyara su ba ba ƙarya idan gaskiya ba gyara su ba ƙarya ba ta gyara su ba in alkur'ani bai gyara su ba ba abin da zai gyara su saboda haka yanzu abin da ake bukata shine logical presentation ne yanda zaka ja hankalin su shine abin da zai warkar musu da wannan matsala din amma dai operation ɗinka kar ya tsallake da'irar shari'a ta musulunci wannan shine abin da wato kenan Umar bin Abdul Aziz Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda wato kenan ya magana akan sai inna Allah na iman ya izu kulli kuma da wannan irin abubuwan Allah madaukakin sarki yake muku azi Allah na muku azi ga abin da ya kamata ku yi ga abin da ya kamata ku yi ga abin da ya kamata kuma shine zaman ku lafiya shi da kuma wato kenan zaman kowace al'umma wato kenan lahira lafiya inna Allah kana sami'an lalle Allah madaukakin sarki ya kasance mai yawanci ne

ذلك خير وأحسن تاويلا Allah madaukakin zai ce allazina amanu ya ku mutane masu imani kaga kidabi ne ga mu kenan ko yawa duk musulmi ya shiga ciki duk mumini ya shiga ciki ya ayyuhal ladzina amanu wa daga cikin magabata yake cewa dan sa in ka ji an ce ya ayyuhal ladzina amanu maza dan saurara ko dai alkhairi na ake kiran ka gare shi ko sharri na ake jan hankalin ka karka fada ko wani rikici ko wani abu makamancin wannan saboda mune na Allah madaukakin sarki ya allazina amanu ya ku masu imani adiu Allah ku yi wa Allah madaukakin sarki da wa adiu rasula ku yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da'a adiu Allah wa adiu rasula ku yi ma Allah madaukakin sarki da'a ku yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da'a ya ne ne da'ar Allah madaukakin sarki da'a ma Allah bata wuce bin umarninsa ba duk matsalar a cikin yi ne da bari yi bari qur'ani daga barko daga bakar har nasi abin da yake kununta mu mi kaza mi kaza mi kaza ko kuma mu bar kaza mu bar kaza mu bar kaza saboda ka anan ake bukatar wato kina aikin mu anan in mun yi haka shine mun yi da'a ma Allah ba da kuma sarki sannan sai ce mu da'a manzon Allah shi ma kuma bai wuce wato kenan yi da barin ba kamar kai ka ce wato kenan an dunkule mana musulunci ne gaba daya duk abinda Allah yake so sai mu yi duk abinda Allah madaukakin sarki baya so sai mu bari haka ko duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so sai mu yi duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya so sai mu bari kamar kai ka ce wato kenan manufar shine nazarin mu shine menene zai ci gabatar da mutum zai ci gabatar da addinin musulunci kaga yanzu anan an cire mana abin da mu ranmu take so ko daukakar mu ko girman mu ko son zuciyar mu ko wani ci gaban mu duka ba shine ba a'a menene zai dada wa Allah daukakin sarki rai shine abin da zamu yi sawa'un zamu sha wahala a kansa ko zamu cutu ko zamu menene menene zai dace da karantarwa ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai mu aiwatar da shi sawa'un wani abin zai mana dadi ko ba zai mana dadi ba zai faranta mana rai ko ba zai zai samu cigaba ko zai samu mana matsala da sauransu wannan kuma shine abin da ya bambance tsakanin sahaba Maza Allah sallallahu alaihi da sauran mutane da su yin umarni ya zo daga Allah madaukakin sarki ba su tsayawa su dubi fa'idar da za ta biyo baya za su zartar ne kawai in maza Allah ta zo daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ba su tsayawa su dubi fa'idar da za su samu za su zartar ne zaune kuma abin da zai biyo baya ya biyo le masha ma sha ko ma me zai faru ya zama ya faru amma dai target din shi sun yi abin da aka umarce su kuma ne bambance su tsakanin su da kowa shi ya sa annabi sassa da kansa ya ce khairul quruni qarni mafi alkhairin tsara shine tsaran da ni nake ciki ya besu su ya ashabi kan nujum kaman taurari suke Allah madaukakin sarki ya besu su a cikin alqur'ani laqad taballahu ala nabi ko eh, wal muhajirin wal ansar alladhina tabawu fi al usra Allah madaukakin sarki ya besu su da sauransu saboda me suna da da'a a Allah suna da da'a a ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kullum suna karda don menene sai dina abu karera cewa wace sama ne za ta inuwanta da ni wace kasa ne za ta rike ni in na saba wa manganan Allah da wanda manzon sa sallallahu alaihi wasallam a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama rashin lafiya ya kama shi na karshe kafin nan ya tura surunduna su tafi yaƙi yaƙin muta can wajen karshen boda na kasar jazirar arab a wani lokacin ya ce su je su ya ce ya sa musu shugabansu shi ne zaidu zaidu bin al ya ce in kutula zaidun fa ja'afarun wa in kutula ja'afar ma abdullahi bin rawaha wa in kutula abdullahi fa shawarar musulmi na fi ma bai bainahu ya ce saboda haka ku tafi da aka je kuma duk aka kashe su bayan an dawo sai ce zai sake ta da wata rinduna a koma a doki fansa ya shirya rundunar rashin lafiya kuma ya yi tsanani ya shugabantar da usama bin zaid akan wannan tun da babansa ne amir na farko a wancan yakin sauraka duk abin da yake sai ce an fi zuje shi usama an fi zuga musulmi duk an kalin sai da kan saboda rashin lafiya ya ɗaya in ya haka ya ga ga Osama sai ce a mai ake a tafi a tafi a tafi daga karshe sai aka kamar ransa bai ji daɗi ba za ka Osama ya ɗabi mutane suka fita jarab suka fita can bayan garin Madina suna shiryawa ana shiryawa ana shiryawa kafin su yunkura aka ce manzo sassa ya ce ga garinku sai suka dawo ana idar da zaman makoki musailama ya yi tawaye sajja ta yi tawaye tulaiha ya yi tawaye ko aswadul ansi yayi tawaye aka samu annaba wajen guda bakwai na ƙarya aka samu kuma wanda suka ce su suna na musulmiyawa su ba da zakka ba aka samu mutane kala kala duk bangaren aka ce in banda cikin garin makka da madina ba inda musulmi ba su tawaye ba a wani lokacin wani jarrabawa da allah ya kawo don haka an da kuma sabon khalifa ya za a yi sai ya ce a shirya runduna a tafi wancan yakin na muta kuma usama shine zai zama shugaba aka ce doga halin da alumma musulmi take ciki ya kamata a tare matsalar gida na kafin a kan abu. sai ya ce ni abubakar a matsayina na kalifa manzan Allah ya zama aiki da zan yi na farko a musulunci shine ne warware tutar da annabi ya dana ba zai yiwu ba da'a nake ko biyayya nake haka kuma ya tura aka tafi kuma Allah ya ba su sa'a daga jin Allah ya ba su sa'a duk sauran kuma sai suka tsorita ya zo shirya rundunoni aka tafi kuma duk aka ji aka gama da kowa daga cikin gaba da musulunci ya sake dawa taitayensa to saboda aka kullum tunaninsu su shine da'a a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum tunaninsu su kenan wannan shine umarnin da Allah madaukakin yake ya allazina mana tu Allah wa tu rasula sai yace wa ulil amri minkum da kuma shugabanni daga cikin ku anan malaman tafsir suka ce can yace laha wa adi'un rasul ko sai ce me wa ulul amri bai ce wa adi'u ulul amri ba saboda tantancewa tsakanin wato kenan ulul amri da kuma Allah da manzansa ulul amri za su iya zama kala biyu za su zama masu umarni da kyakkyawan aiki za su iya zama masu umarni da mummunan aiki sau da da'an da ake ma ulul amri shine idan sun yi umarni da alkhairi shikenan duk lokacin da suka je ka je ka yi aiki kuma wannan aikin na alkhairi ne ba ruwanka dole ka sai ka je ka yi saboda mai ai umarni ne na Allah madaukakin sarki amma idan suka ce maka ka je ka yi aikin da ya saba wa Allah to ne kuma sai lada a lima khaliqin ta shigo fi ma'asiyatil khaliqi yawa ka je ka yi abu kaza wannan abun karara kafirci ne to shikenan amma idan ya zama na kan cewa su suna nasu galudayar amma kai ɗin da ba su umarce ka ba face abin da yake mai kyau ko kuma ba su hana kai aikin alkhairi ba to yanzu kuma abin da aka hana an hana wato kira abin da ake kira alkhuruj an da'a ficewa ga barin da'a dan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa saban sa innahu satakuna alaikum ba'di afratan bayana za ku ga wani irin mulki da za a yi fifiko a nuna wani ya fi wani a rika jan wasu ana tura wa yansu a fifita wasu a kanku sai suka ce to yanzu ya zame. kuna ji kuna gani wanda bai cancanta ba shugabantar da shi ko a bashi kaza ko a yi kaza ko da kuka cancanta a ture ku abubuwa da wanda za ku gare su ba irin wanda kuka saba a zamani na da zamanin kalife guda hudun nan ba sai suka ce to ya zami sai ya ce musu isbiru hatta talaka wani fil haudi ku yi haƙuri kar ku fice a cikin ɗa'a har sai ni da kai mun haɗa tafkin alkausara wannan yana daga cikin dalilin da yasa sahabban mazan Allah sallallahu alaihi wasallam duk da an samu shugabanni a baya masu matsaloli amma suna nan a matsayin su na musulmi kuma suna ma musulunci aiki amma suna da matsala irin tasu ya tasu to ba su musu tawaye ba sai suka ci gaba da tafiya akan haka hatta kai da ka samu gwamna gwamna ba kalifa ba gwamna ya shigo mutum masallaci ya asuba a mutane raka a hudu saboda ya sha giya kafin ya tafi sai ya sallama sai da shi ya ce muku a aziduku ta isa ne ko in kara muku <laughs> eh, sai sahabi ya buɗe baki ya ce masa mazin na fi ziyadati ai dama a cikin karin <laughs> muke <laughs> eh, sallar asuba ba raka raka bude zuwa ce musa a aziduku wa ya ka kowa na kallon sa ne kowa ya abin ya yi masa bambara kwai saboda a cikin taitayin sa yake ba amma yet ba za su yi tawaye ba in kuma an ce a fito jihadi a tunda ana jihadin a lokacin za su shiga cikin tawaga kuma sai da'a kuma a ji a jihadin saboda dai musulunci ya ci gaba to saboda haka kullum musulunci yana son al'umma musulmi su zama guda daya tawaye kullum yana farrakawa ne akwai wasu mutane wanda Allah maɗaukakin sarki ya sa sun jarrabi kansu da wata fikira ba su iya ganin alkhairin da yake tattale da shugaba kullum kullum abin da suke kallo shine kuskure da sharri duk abin da aka yi na alkhairi ba za su gani wannan ba to irin wannan su ma suna daga cikin mutanen da kullum fitina suke kawo cikin musulmi kullum fitina suke kawo cikin musulmi saboda su din da zaka dauke su ka dora su a wannan wazanin a wannan mizanin irin wannan kurakuran da suke gani a jikin su ma zai bayyana a jikin su ai tunda sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tafi kai sallar ku sai dai hakuri ko an kai kuka ga abin nan anas bin malik aka ce masa akramaka Allahu ya Anas dan Malik sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga matsalar da ake mana a Iraki da zalunci lokacin Hajjaj bin Yusuf Sakafi yana mana kaza yana mana kaza yana mana kaza yace masa isbiru wallazi nafsi bi yadihi la yati zamanu illa wallazi ba'dahu sharrun minhu ku yi hakuri ku yi hakuri na rantse muku da ubangijin da ya halice ni raina yake hannunsa babu zamanin da zai zo face na ba sai ya fishi muni suka yi garau sai ce sami tuhumin na biyu wani magana daga wurin annabi ku sallallahu alaihi wasallam wato kenan naji to saboda haka idan an haɗu sai ka ga abu ya fi tafiya bari ba ki kya misali zamanin sayyidina abubakar shekara biyu nan ai kai kirashin duwa ne yan tawayen ai sun so su musulunci sannan aka ci gaba da yada daular musulunci shekararsa biyu shekarar na umar goma sha biyu yana mulki islamic territory kullum expanding take kullum expanding take kullum buduwa take bayan ya gama sayyidina usman ya hau shekarunsa na farko guda na rabi guda hudu rabi an ci gaba da expanding musulunci har sai da aka fara samun rikici da tawaye tsakanin musulmi sai zama a ji a yaki kafirai sai fara tsayawa sayyidina ali dan abi talibi lokacin da ya hawo mulki lokacin al'umma musulmi ta riga ta shiga cikin rikici an kashe khalifa sai ya zamana duk da sa da ilimin da Allah ya bashi da karfin hali da dangantakarsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaki a zamanin sa a je a ci kafirai a shigo da su cikin musulunci sai ya tsaya sai yaki tsakanin musulmi da musulmi tsakanin musulmi da musulmi kullun haka ake doka a doka yaki nan tsakanin sa eh, da da da zubair da nana aisha can a yi tsakaninsa da mu'awiyatu can tsakaninsa da kawarish kullum a cikin wannan rikicin ake haka gaba shekara biyar ɗinsa extension na islamic territory bai yiwu ba sai dai kokarin solving internal problem me yasa saboda tawaye na mutane amma da adu an haƙura an bi shi yadda na bayansa suka yi ba zai gaza ba zai ci gaba da expanding musuluncin nan bai ci gaba ba har sai lokacin da alhassan ya sauka a mulki honorably ya bar wa mu'awiyar ta binus abu sufyan daula ta zama guda daya sai aka ci gaba da expansion kuma sai aka ci gaba da expansion ko daga baya da ta sake rukushewa haka aka sake zama aka sake rikici tsakanin juna har sai lokacin abdulmalik bin marwan bayan an kashe abdullahi bin zubair a makka an kashe wato kenan eh, almuhalla bin abi sufrata shugaban kawaris an je can daular iraki an rusa mus'abin uh, mus'abin mus'abin uh, ba mus'abin umar ba wannan sahabi ne wani gwamna ne a abin nan wannan mawaƙi ke masu waka ce ina ma mus'abin shahabu min Allah tajallat an wajhi zalma mulkuhu mulku izzat laisa fi jabarutun wala bihi kibriya dan uwan mus'ab bin zubair dan uwan abdullahi bin zubair aka ga su manya-manyan mutanen sai da aka kakkarya su abdulmalik bin marwan a lokacin kuma ya ci gaba da wato kenan expansion na musulunci amma lokacin da ake tawaye to ba za a taba ci gaba ba yanzu kun ranar da daular mu na Najeriya nan ma dama kullum abin da zamu yi shine ganin laifin shugabanni kullum abin da zamu shirye ba za mu taba ci gaba ba sai dai a tar dandansi a guda ta mark time to saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce mi a a shugabanni ma dama ba su ce mana mu saba Allah madaukakin sarki ba fa in tun fi shay'in duk lokacin da kuka jaye akan wani abu faru ila Allah sai ku dawo da shi hukuncin sa zuwa ga Allah madaukakin sarki shine littafin Allah madaukakin sarki duk abin da ya rikitar sai a koma zuwa ga alqur'ani sai a koma zuwa ga alqur'ani idan kuma aka samu wato kenan eh, fahimtoci da yawa a alqur'ani din to sai a koma zuwa ga fassarar mutanen farko ko sahabbai ko tabi'ai wanda suka fassara alkur'ani na farko sai za a dauki fassarar su saboda wani lokaci wa'yansu suka yi amfani da ayoyin alkur'ani don biyan bukatunsu sai ka ga mutum ya dauki ayoyin alkur'ani ya murɗa ta ya bata abin da yake so don ta zama ta abin yana ke ce manja alal qur'ana wara'ahu ko sakahu ila ila ila nari manja alal qur'ana amamahu qadahu ila janna in za mu yi nazari a cikin alkur'ani to zuciyar da za mu yi nazari sai ya zama ta rasa. babu komai a cikinta gaskiya muke nema amma in ka tafi ma alkur'ani da ra'ayinka to za ka samu ayin da za ta zo ta goya maka bayan ra'ayinka ne kuma ka ce alkur'ani ne ce kuma ba alkur'ani ne ce ba Allah da sarki take sauka fardu ila Allah wa rasuli da da shi zuwa ga Allah madaukakin take da manzonsa manzonsa shine wato kenan hadisai da kuma wato kenan karantar wa annabi sallallahu alaihi wasallam in kuntum tu'minuna billahi in dai har da gaske imanin ku da Allah tabbatacce ne wal yawmil akhir imanin ku da ranar lahira wato kenan tabbatacce ne zalika yin haka din ma'anar sa shine ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah da'a ku bi shugabanni idan matsala ta saso ku bincike yadda za a warware ta a cikin littafin Allah ko a cikin sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin karantar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to zalika khairun wannan shine fi alkhairi a gare ku wannan shi ne fi alkhairi a gare ku wa a ta'awilan shi ne fi kuma kyakkyawar fassara sai a muku kyakkyawar fassara sai zama kun samu wato kenan lada na Allah madaukakin zaki cikakke to mu ji alaram lokacin to to alhamdulillah zamu dakata nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya sa muyi amfani da shi Allah ba mu ladan sabon da muka kuskure kuskure da gare mu ne daga kuma shedan Allah madaukakin sarki muna roƙonka ka gane da mu kuskuren ka ba mu ikon gyara ka kuma yafe mana za mu dakata da insha Allah sai in Allah kai mu